Allah sarki idan ba ku manta ba anan muka dakata sai kuma daura kai tsaye na ga comment ɗin ku gaskiya na ji daɗi na yi farin ciki ba kaɗan kaɗan ba kuma na ji zancen ku na cewa a rinka sikkar muku kurkukun kaddara bibbiyu insha Allahu na ɗau alkawarin wannan da safe da kuma karfe uku karfe takwas na safe da kuma karfe uku na yamma zarin sakarwa sakarwa. Kunga a rana guda biyu kenan sannan kuma ba muku alkawari zai iya ɗaurewa hakan ba because of marubuciyar yanzu take rubutawa to idan na ce biyu za a rinka sa shi kaɗai to zai iya yiwa duk da cewa yanzu tsakaninmu da ita akwai ɗarata rata kaɗan amma zuwa nan zan iya taro ta idan na taro tarota kuma kunga ga abin da ta rubuta shi zan samu na karanto labarin nan kuma ba wai ɗan guntu ko gajere ba ne sanin ranar gama shi ma ban sani ba gaskiya labarin na da yawa sosai sai dai kuma fa za ku nishadantu sannan akwai dimbin darasosi a cikin labarin sai dai kawai na ce ai hakuri a kuma jimiri bibiya na zuwa lokacin da muka ga za mu iya samun ɗaɗɗaya ko kuma in har ma Allah ya riga da ya taimaka ta yana rubutun sosai zan iya yin bibiyun har illa ma sha Allahu amma dai kar a zo daga baya a samu matsala ne ku ce na yi alkawari kuma na karya to marubuciyar yanzu take rubutu kuma ni ma yanzu nake karatu in an samu matsala to daga rubutu ne insha Allah ba daga bangare na ba kuma daura cikin ci gaba da labarin namu kai tsaye amma kuma sannan kafin nan ma ku daure da yin comment din nan dan idan na ba ku comment kenan, zan iya dakatawa in koma muku da ɗaya da ɗaya amma yanzu dai na alkawaranta bibbiyu zan rinka yi bi izinillahi kuma daura a cikin ci gaba da labarin namu tun kafin ta karasa maganarta da karfi ta buga sandar hannunta wata iriyar kora ta mamaye idanuwansu kafin wani lokaci hayakin ya washe sai dai ko da suka bude idanuwansu ba su yi nasarar samun tsohuwa ta mira ba ta riga da ta tafi ta bar su da kewarta sun shiga rudanin maganganun da ta faɗa musu Gafar gabar da suke a ciki na bakuncin tsohuwa zafirin lamarin ya yi matukar gigita su yana ranar da jimaman rashinta ta suka yi shi babu wanda bai matsa kwalla ba a cikin su sun yi kuka tamkar ransu zai fita sun yi dana sanin duk wani abu da ya shiga a tsakaninsu da ita dama an ce sabo turkin wawa hatta Angel da tafi kowa tsanar tsohuwa, a yau saman gado ta haye ta rungume filo tana matsar kwalla fuskokinsu sun yi jawur gwanin ban tausayi babu wanda ya yi kwaran motsi a cikinsu kowa yana tuna irin rayuwar da suka yi da tsohuwa ta mira har katte suka kawo musu abinci ba su motsa ba ba dan Allah ya sa farbin ta yi tunanin kwashe musu abincin cikin kwando ta ajiye musu shi ba da sun yi asararsa duk irin zumuɗin da suke yi na sabbin kayan da aka kawo musu babu wanda ya taɓa su kai hata akwatin nan ba su ishe su kallo ba sai da yunwa ta fara kai musu karo tukunna suka fara neman abinci a lokacin dare ya natsa haka suka zazzauna a saman dining carpet ɗinsu farbin ta ɗauko musu abincinsu yanda ka san waɗanda aka yi wa dole suna cin abincin suna matsar kwalla musamman ma farbin idan ta cin kusa naman a baki tana tauna tana ambatan sunan tsohuwa Shi kenan ta tafi ta bar mu yanzu ya za su yi bayan sun kammala cin abinci babu wanda ya tunanin yin wanka ga jikinsu sai tsami yake yi a haka suka haura saman sabbin gadajen nan kowa ya kwanta zuciyoyinsu cike fal da jimamin rashin tsohuwa ta mira da kuma fargabar irin rayuwar da za su yi da tsohuwa zafirin ɗaya daga cikin shugabannin kurkukun kaddara suna daga kwance suke yin fira haris ya ce daga jin sunanta babu imani a tattare da ita ni ina ga toilet zan koma da kwana zai fi mini kwanciyar hankali a shagwabe aziza ta ce ni dai allah karkashin gado zan rinka boyewa duk idan na ji takun tafiyar ta farbin ta ce ni dai in har ba za ta hana ni cin abinci ba babu ruwa na da shiga huruminta zan yi mata biyayya ko dan in tsira da cikina dije kuma ta ce allah ya ji kanmu ba dan mun mutu ba Rubina ta ce, ai kawai mu ɗauki shawarar tsohuwa mu bi ta sau da kafa har Allah ya kawo lokacin da za mu rabu da ita. Dogon tsaki Javid ya ja mai sautin gaske kafin ya ce, kun ga surutun ya isa haka, please kowa ya lallashi zuciyarsa, ku rungumi filo ɗinku, a ja bargo a lullube jiki, kowa ya yi bacci, zuwan tsohuwa zafirin ba fashi. Sai dai duk suka sai da duk suka gama surutunsu, tukunna Angel ta soma magana, muryar ta a dasashe ta ce, insha Allahu babu abin da zai faru ko da ta zo ba za ta iya cutar da mu ba ni babu bawan da nake jin sa a duniyar nan in ba mahalicci na ba saboda na san babu wanda ya isa cutar da ni face da izininsa Allah shine maganin duk wani mugu mai kafirar zuciya kafin ayi azzalumin kurkukun kaddara an yi waɗanda suka fi su irin su fir'auna yanzu duk babu su a doron duniyar nan sai dai ka ji su a tarihi tunda Angel ta ambaci sunan fir'auna nan fa suka addabe ta akan ta ba su tarihinsa suna son sanin wane ne shi ta ce musu su yi hakuri yanzu kanta ke yi mata ciwo amma ta yi musu alkawarin idan ta ji sauki za ta ba tarihin annabi Musa alaihi wasallam alaihi salam bayan haka sai da ta kwantar musu da hankulansu kafin ta samu bacci ya ɗauke su lokacin da dare ya ratsa Angel ta sauko daga saman gadonta zuciyarta duk babu daɗi a haka ta lallaba ta nufi toilet ɗinsu ba don komai ba sai don ta duba a wani hali faran batul yake a ciki tana sanya kafanta cikin toilet din ta hango faran batul da alamun leman ruwa a jikinsa kamar zuba haka ya tsatsafo a jikin ganyensa nan fa hankalinta ya dan tashi ta sauri ta karasa inda tukunyar fulawar take ta tsugunna tare da kai hannu tana shafa jikin ganyensa sosai ruwan ke tsatsafowa duk sai ta rasa sukuni ta shiga damuwa muryarta muryanta na dan rawa ta soma faɗan dan Allah batul ki daina kuka ina a tare da ke ban manta da ke ba kina a raina kullum ina yi miki addu'a duk da na gaza zuwa in taimake ki amma na san cewa Allah yana a tare da ke kuma zai kare ki cikin shekar kuka Angel take lallashin faran bata san cewa da nishi yana a tsaye a bakin kofar toilet din ya labe yana kallon ta ba tsananin tausayinta ne ya kama shi sai dai bai jin zai iya zuwa ya lallashe ta saboda alkawarin da ya daukar mata abinda bai sani ba ita kanta a halin yanzu a matakar kagare take da san su shirya da juna dan ba karamin azabtuwa take yi ba shiru ta danyi tana karewa furen kallo ganin ya daina tsatsafo da ruwa a jikinsa wani iko na Allah sai ta ga furen ya kwanta jikin kasar tukunyar alamar mamallakinsa bacci yake yi murmushi ne ya bayyana akan fuskarta a ranta ta raya cewa batul ta ji lallashin da take yi mata shi yasa ta yi shiru ta kwanta tana bacci a hankali ta mayar da idanuwan ta kan furen dadinta ta fi yarda da na batul akan nashi saboda shi fata da tabbacin yana raye ko ya mutu jikin furen ya yi kore shar da shi kuma icen ya ɗan miƙe ba kamar lokacin farko ba ya fito a rankwashe ba zuraren yatsun hannunta ta ɗaura a saman furen dadinta tare da shafa ganyen shi a fili ta furta i wish kana a rayu dadina har yanzu kana nan a cikin zuciyata ba abin da ya sauya daga kaunar da nake yi maka i love you so much zan ci gaba da yi maka addu'o'in kai da batul dina da kuma 'yan uwana prisoners alkawari ne na ɗaukar wa kaina murmushi ta sake tana faɗar har na tuna lokacin da na kala maka sharrin cewa kai ba mahaifina bane dan yankar dan yankan kai ne a ranar ka sha bugu wurin yan kato da gora kuma duk da abin da na yi maka hakan bai sa ka guje ni ba sai ma ka ƙara ƙaunata ashe babu rabon sa za mu ƙara rayuwa za mu ƙara rayuwar mu a tare haka na rinka burin in zama housewife ashe da rabon in zama prison wife gidan hutun da nake burin in yi aure har ina faɗa ma anta Anila zan aure hamshakin mai kuɗi saboda masu aiki su rinka yi mini hidima ina daga kwance sai gashi na ƙare a gidan kurkukun kaddara wayyo Allah na babu dadi na babu anti Alina da uncle Uzir babu mommy Adama da uncle Abdullahi babu makaranta babu housewife duk waɗannan burukan sun tashi a tutar babu da kyar ta kara sayin maganar saboda kukan da ya fi karfinta ta kifa kanta a saman gwiwanta ta ci gaba da kuka tana faɗin nayi da na sani na. ka yafe mini wallahi ina matukar kaunar ka dama sai da ka faɗa mani cewa ba ni da tamkar ka a duniyar nan yanzu na shaida hakan duk wannan surutan da take yi akan kunnan da nashi ya dan jinjina kansa jikin kofar toilet din ya nutsu yana sauraron ta nan ta ji aranta kamar akwai mutum a bayanta a hankali ta dan dago da kanta tana kokarin juyawa ta kalli bayanta da nishi ya saurin fita daga cikin toilet din ya tsaya daga waje yana faman sauki ajiyar zuciya bai yi tsammanin ta biyo sa ba sai dai ya ji ta ambaci sunan shi danish kasa juyawa baya yayi dan ya kalle ta duk ya biya kama kanshi shine kana ji ina ta kuka ko ka zo ka lallashe ni yayi mamakin jin abin da ta tace cije lips sa yayi kafin ya ce saboda me zan zo in lallashe ki ko kin manta alkawarin da na daukar miki ba tare da ta juyo ya kalle ta ba ba tare da ya juyo ya kalle ta ba yayi magana me yasa kake bibiya ta na san saboda ni ka zo bakin kofar toilet din nan ka tsaya Allah kaɗai ya san tun lokacin da kake kallo na kaga kuwa alkawari ya jima da karyewa girgiza kansa ya ɗanyi tare da cewa ba na saba alkawari idan kin manta bari in tuna miki kin ce kada na kurkuku amin kada na kuskura na ƙara haɗa ido da ke kina so in nisan ta kaina a gare ki tabbas na zo bakin kofar toilet ɗin. kuma na kalle ki amma ban bari min haɗa ido ba hope kin fahimta yanzu ban karya miki alkawari ba tunda ba mu haɗa ido da juna ba kuma ban zo kusa da ke ba harara ta shiga jefa ma bayansa kamar ƙwayar idanuwanta za su faɗo ƙasa wani irin kewarsa take ji kamar ta yi hauka ta yi dana sanin sanya shi ya ɗaukar mata alkawarin nan ta manta cewa prisoners ba su iya karya alkawari ba ta inda suka bambanta da mutanen da ke rayuwa a waje kenan majority ɗinsu ba sa karya kuma ba su iya gulma ba musamman ma da nishi takaici ne ya ishe ta can ta ce idan na ce na fasa alkawarin fa Tanish ya ta amsa da cewa idan kin fasa ni ban fasa ba ba zai taɓa yiwuwa ba yana faɗar haka ya wuce cikin ɗakin ɗakinsu ya barta a tsaye tana faman cizon labbanta daga bisani ta gyaɗa kai tare da wucewa ta nufi cikin ɗakin a kwance ta same shi saman gadonsa ya rungume filo ta bi baki ta yi kafin ta nufi nata gadon ta haye ta zauna daga tsakiyar shi ta ɗaga hannayenta sama tana jera addu'o'i cikin harshen larabci ta ɗauki tsawon lokaci daga bisani ta shafa hannayenta a saman fuskarta kafin ta gyara kwanciyarta sai da ta limshe idanuwanta zuciyarta ta soma tariyo mata maganganun da tsohuwa ta faɗa musu kafin tafiyarta tabbas akwai masu kalamai akwai wasu kalamai da ta yi a ciki waɗanda suka ɗaure mata kanta ta kasa fahimtar inda suka dosa duk irin kaifin basirarta ta gaza gano menene tsohuwa take nufi da ta ce musu su ɗauka cewa su makulli ne da za su iya buɗewa kansu ko farin ciki ta yaya kenan da kyar ta samu bacci ya ɗauke ta a daren ranar ko a washe garin ranar babu wanda ya sanya sabon uniform ɗin shi a cikin su damuwar rashin tsohuwa ta hana su sukuni ga fargabar zuwan tsohuwa Zafrin da kuma new prisoners daga sun ji motsin kofa a firgici suke kallon kofar don su ga wane ne a ƙarshe dai suka ba kowa kunnen su ne kawai suke jiyo musu hakan sakamakon sanya rai da suka yi wasa-wasa yau har tsawon 2 weeks da tafiyar tsohuwa babu wani sabon labari ta ko ta ina shiru kake ji su kadai suke rayuwarsu hankalinsu har ya dan kwanta dan a tunaninsu an kyale su ne su yi rayuwarsu su kadai ba komai ya fi daga musu hankali ba face rashin batul dan a lissafinsu yau wata ɗaya kenan babu yar uwarsu a cikinsu ba a dawo musu da ita ba har sun fara fidda rai da sake ganinta Allah sarki yau tun da sassafe Angel da Hanna suka taimaka ma 'yan uwansu mata wurin gyara sumar kansu gwanin ban sha'awa kowa sai da suka wanke mishi sumar kansa suka gyara musu ita su kansu ba karamin daɗi suka ji ba ganin yadda sumar kansu ta yi kyau ga laushi da kyan gani a ido ga wani irin kamshi da gashin nasu yake fitarwa mai daɗin shaka bayan sun kammala gyara masu aziza hanna da angel suke koma suka koma toilet saboda su wanke nasu gashin kan sai da angel ta kammala wanke ma hanna ya rage saura ita duk yadda hanna ta so ta wanke mata gashin kanta hakan ya faskara saboda uban yawan da ke gare shi gashi ya nannade yadda ka san taliyar indomi tun tana neshi tana kokarin tattaro gashin kan Angel kamar hannunta za su balle a ƙarshe da ta ga abin ya fi karfinta sai ta fita ta bar Angel a cikin toilet din sai ga sunan sun shigo kusan su shida hada su Javid da Naufal wai sun zo wanke mata kai ashe bayan da Hanna ta fita daga cikin toilet din ɗakin su ta shiga ta je ta kira su don su taimaka mata mamaki ya kama Angel kanin sun shigo suna nannaɗe hannun rigunansu kusan dambe aka yi a cikin toilet din tana faɗin ita ba ta so su bar shi ta hakura da wanke gashin su kuma suka ce bata isa ba yanda aka wanke ma kowa gashi ita ma sai sun wanke mata nata ko tana so ko ba ta so a lokacin da nashi yana laɓe a bakin kofar toilet din yana kallon su don ba karaman nishaɗi ya samu ba ganin yadda suke ta yawo a jikin toilet din sai zagaye shi suke yi ita tana gudu su kuma suna bin bayanta hannayensu rike da abin ruwa da kum da sauran abubuwa da za su yi amfani da su wurin wanke mata gashin su gyara mata shi sai da su ya gama galabai ta tukunna suka samu ta ba haɗin kai su shida suka wanke mata gashin kanta ta takaici azaba har wani jiri take gani a cikin idanuwanta saboda yadda suke ja mata gashin bayan sun kammala wanke mata shi waɗanda ke rike da kum suka soma sharce mata shi daga bisani suka bi da mayukan gyaran gashi suka shashafa mata lokacin da suka kammala sun yi mamakin ganin irin yadda gashin kanta ke da ɗaukar ido ya yi dark brown da shi ya warware tamkar hijabi ya yi mata a bayanta ya yi farin ciki amin ta yi farin ciki sosai da suka taimaka mata wurin gyara mata gashin kanta ta ƙara jin ƙaunarsa a cikin zuciyarta kafin maraice ya doso ɗaya bayan ɗaya suka so mu shiga toilet suna yin wanka saboda yau sun shirya canza uniform ɗinsu sai ɗauki suke yi za su sanya sabbin kaya bayan sun kammala yin wankan ya rage saura da nish ya zuwa yayi wanka hatta mazan sun wanke sumar kansu amma shi duk ya takura kansa ya hana kansa sukuni a cikin su duk da a yanzu babu wanda yake nuna mishi wariya ta ranar da tsohuwa ta yi musu faɗa akan su daina ware shi a cikin su tun daga ranar suka daina gaba da shi shi ɗin ne dai kamar bai san suna kusanto shi kuma ba kowa ya ji hakan ba face Angel ita din dai ce da baya son ya karya mata alkawari ganin bai da niyya ganin bai da niyyar tsohuwa ya wanke sumar kansa ganin bai da niyyar tahowa ya wanke sumar kansa ya sa Haris zuwa har saman gadansa ya damƙo hannun shi ya janyo shi har sai da ya sako daga saman gadansa suka nufi toilet yana faɗin Allah idan baka yi wanka ba ni zan yi maka da kaina kowa yana nishaɗi sai kai kaɗai duk ka bi ka takura rayuwarka sai ka ce wani bare idan ma dan abin da ya faru ne ai mun yafe maka komai ya wuce mana tunda ya riga da ya faru kamar wani uban shi aka Haris ya dage yana ta yi mishi fada har suka shiga cikin toilet din bawan Allah ya shiru bai tanka masa ba Haris bai fito daga cikin toilet din ba sai da ya taimaka masa ya wanke sumar kansa kafin ya fito ya bar shi a ciki dan yayi wanka kafin wani lokaci duk suka hallara a cikin ɗakin su Angel ta janyo musu akwatin kayan su ta bude shi a hankali take zaro uniform din tana mika musu da yake ta san numban din su shi yasa bata sha wahala wurin bambanta na kowa ba bayan kowa ya karɓa nasa nan fa suka soma sanya su a jikinsu cikin dabara idan suka cire tsohon wandon sai su zira sabon a jikinsu ta yadda tsaraicinsu ba zai fita ba kafin ma su sanya kayan a jikinsu sai da angel ta biya musu addu'ar sanya sabbin tufafi duk suka yi banda da nish ya rike kayan a hannun shi yana zaune a gefen gadonsa babu alamar zai zira su a jikinsa uniform din sun yi bala'in yi musu kyau yadda ka san ɗaliban high school na ƙasar koriya tabarakallahu ahsanul qalikin kyau ne ya haɗu da kyau abinka ga fararen kaya sun fiddo amin abinka ga farare kayan sun fiddo da hasken fatar su sun bi shape ɗin jikin su sun zauna musu chip chip especially ma Angel wow abin ba a magana yarinyar dama can kalar kyau ce karshe ce a gefen kyau hata yan uwanta su Aziza sai santin kyanta suke yi duk da irin kyan da suka yi don ita ma Aziza ba daga baya ba jajayen kayanta sun mayar da ita tamkar fure a wurin kyau musamman ma in ta yi dariya fararen hakoran nan suka bayyana a jere kamar gonar auduga tabarakallah danish ba sai satar kallon anjar yake yake yi da zarar ta juyo za ta fuskanci inda yake sai yayi saurin kawar da kansa gefe bai san cewa ta lura da irin satar kallon da yake yi mata ba haka ba karamin daɗi ya yi mata ba ba komai ya fi kawata kyan uniform ɗinsu ba face katon skaba ɗin da suka ɗaura a wuyansu da kuma igiyar rigansu da suka ɗaure sai su, da kuma ribam da matan suka ɗaure su markansu da shi banda Angel saboda sanin yawan gashin da shi yasa ta yi gigin sanya ribam ta ɗaure sa ba dan zai iya tsinkewa hatta kattun da suka zo kawo musu abinci sai da suka yi musu wani abu da ya basu mamaki da hannu suka yi musu town up wato alamar jinjina wannan abin da ya gegeta su ba su taba yi musu haka ba sai yau da suka ga sun ɗauki wanka Angel dai bata ji daɗi ba saboda ta san karshe duk wannan gayun da suka yi a banza zai tashi tunda ba fasa daukar su za a yi ba sai daga baya ta rinka dana sanin gyaran gashin da suka yi da sabbin uniform din da suka sanya a jikin su dan ba karaman fiddo da kyawun surar jikin su kayan su kai ba hakan zai kara ma ɗan iskan kaimi wurin biyan bukatun su da su za su ji daɗin gurɓata musu rayuwa idan ba haka ba taya ya akai katin da da ba sa magana yau kawai dan sun ga sun yi kyau shine suka yi musu alamar jinjina wato sun burge su da suka yi gayu. aiko dai akwai matsala babba lokacin da marece ya nutsa duk sun gaji an gama shangayo an ci an koshi wata iriyar gajiya ce ta rufar musu ba arziki suka lallaba kowa ya nufi sabon gadon da ya mallaka suka kwanta tun suna yin fira kasa kasa har bacci ya yi awon gaba da su ya rage saura da nashi kadai zaune a gefen gadonsa don shi bai canza gado ba har ta ɗin hannayensa na a riƙe da inifom ɗinsa, ya kankame su daga bisani ne ya ɗaura su a saman matres ɗinsa. a hankali ya sauko daga saman bed din shi cikin sanda yake tafiya yana tunkarar gadon da Angel take a kwance yana karasawa bakin gadon ya zagayo ta left side ya dan tsugunna yayin da kyawawan idanuwan shi ke akan fuskarta ya nutsu sai sharar bacci take yi numfashinta yana fita cikin kwanciyar hankali da nutsuwa limshe ya yayi tare da bude su akan fuskarta wata iriyar nutsuwa ya ji a zuciyar shi Angel ta yi mishi kyau fiye da koyaushe zuciyar shi ce ta dinka tanzara shi akan ya taba sumar kanta dama ita ce ta tsole mishi ido yatsun hannun shi na kyarma ya dan dago da su ya daura su a saman doguwar yalwataccen su markanta Allah sarki wannan kenan yaron nan me yake so yayi duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ko a kashi na gabatan jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai zai tafin kurkukun kaddara kashi na hamsin Na san a yanzu ba za ku taɓa fahimtar kalamaina ba, sai nan da wani lokaci, a ranar da kuka fita a hayyacinku. Wasu ma ba sa a raye, to a wannan lokacin ne za ku gane me nake nufi. Allah sarki idan ba ku manta ba anan muka dakata, sai kuma ɗaura kai tsaye. Na ga kwamen ɗinku, gaskiya na ji daɗi na yi farin ciki ba kaɗan kaɗan ba. Kuma